الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 24 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa dubu ɗaya wanda yayi daidai da 29 ga watan mai shekara ta 2019 muna cikin tafsiri a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam bako muna tafsirin suratun nahal yau za mu tashi aya ta arba'in نعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون na kafin fara fassara ga wani sanarwa daga ainihin JNI Muslim Hospital a Maternity Home wato asibitin musulmi wanda ke nan number KY a KWY kaltungoros Road tudun wada Kaduna a sanarwar yana cewa sako daga asibitin musulmi na jama'atu Nasirin Islam tudun wada Kaduna assalamu alaikum muna yi wa al'umman musulmi fatan alkhairi tare da samun cikakken lada, ibadin da muke gudanarwa cikin wannan wata mai alfarma haka kuma muna miƙa godiya ta musamman ga al'ummar musulmi domin irin haɗin kai da goyon baya da gudunmawa da suke ba wannan asibiti wajen gudanar da ayyukan na taimakon al'ummar musulmi daga ko'ina cikin faɗin jihar kaduna da wajenta mun ga yana da muhimmanci mu sanar da 'yan uwa musulmi cewa wannan asibiti nasu kuma a wannan asibiti nasu ne kuma akwai buƙatar ci gaba da ba da haɗin kai domin ci gaban asibitin ga kaɗan daga cikin aikace-aikacen da muke gudanarwa cikin wannan shekara ko kuma kaɗan daga cikin aikace-aikacen da muka gudanar cikin wannan shekarar na ɗaya daga watan january 2009 zuwa april 2019 a daga watan january 2019 zuwa april 2019 likitocin asibitin sun duba majinyata kimanin 2,765 daga cikin wannan adadin marasa lafiya 359 suka kwanta a asibitin a bangaren masu haihuwa mata 62 sun haihu lafiya tare da taimakon ma'aikatanmu kuma an yi wa mata 28 fiɗa domin cire jariransu haka kuma mata masu ciki 443 suka yi awon ciki a asibitin mun amshi al'ummar musulmi fulani mutum biyar da rikicin ƙauyen maru ƙaramar hukumar kajuru ya rutsa da su ranar sha biyu ga watan february shekara ta dubu biyu da sha tara ba wanda ya rasa ransa allah ya ba su lafiya an allah ya ba su lafiya sun warke mun sallame su sannan mun amshi al'umman musulmi da rikicin kasuwar magani na ranar 28 ga watan april 2009 ya ritsa da su mutum sha shida maza sha biyar mace ɗaya daga cikinsu ba wanda ya rasu kuma an tura mace ɗaya zuwa asibitin sojoji na fotoko mutum sha uku sun warke mun sallabe su zuwa garinsu sauran mutane biyu a asibitinmu faɗakarwa hukumar asibitin na jawo hankalin al'ummar musulmi cewa su lura da nagartattun ayyukan kula da lafiya wanda ƙwararrun likitoci da sauran ma'aikatan lafiya na asibitin suke bayarwa a bisa la'akari da haka yana da muhimmanci jama'a su gane cewa asibitin na da bambanci da kemis ko ɗakin sayar da magani haka kuma asibitin na da tsarin karɓar marasa lafiya ba tare da sun ajiye kuɗin maganin ba nan take duk da haka mutane sukan biyan bashin da ke kansu bayan sun samu lafiya kuma sun amfana sanadin hanka a yanzu asibitin na bin bashin sama da naira miliyan biyu muna miƙa godiya ga dukkan mutanen da suka bada gudunmawa ta fuskoki daban-daban kamar bayar da abinci ga marasa lafiya ziyara da shawarwari domin ci gaban asibitin muna yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya bashi cikakken ladan ilmantar da al'umma kuma muna buƙatar malam ya samu lokaci domin ziyarar asibitin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai sanarwa shi da shehu a sa'ad makarfi chief metron sai sa'idu abdulmalik admin finance officer sai dr Tasi, muhammad medical director wannan shi ne wa insha Allah to kafin mu fara ainihin tafsiri akwai tambayoyi da aka aiko da su kamar haka assalamu alaikum Allah ya ƙara wa marar lafiya malam menene mene mace na iya yin sport ai mace ta rinka fita gudu a kan titi ko murtala square da hujjar cewa ai aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi tsere tare da shi shi ne tambayan da ake yi mace na iya fita zuwa sport ta sa suit. ta sa ɗan gajeren hijabi ta falle a guje akan titi ai muna ganin irin matan ko daga mata ne musulmi sun sanya hijabi ɗan gajere haka da ɗan suit suna ɗan gudu akan titi wai suna yin sports ne shin ya mahangan wannan a cikin shari'ar musulunci to zance na gaskiya wannan a shari'ar musulunci bai halatta ba mace an santa da kunya an san mace da mutunci an san mace da tsoron Allah da abin da ya kama da wannan mace ta yi gudu tana girgiza jikinta maza na kallonta wannan ya saba ma shari'a saka duk wani abu wanda duk abin da zai motsar da sha'awa har ya zamanto hankulan mutane ya koma kanta to zance na gaskiya bai halarta ba saboda haka wannan baya halarta a wato a ce mace ta fito kan titi tana gudu kuma wai ta dogara da hadisi ne ba wai hadisi sahihi hadisin Aisha radiyallahu anha cewa da Aisha da manzo sallallahu alaihi wa sallam wato suna dan yin gudu tare akwai sanda manzo sallallahu alaihi wa sallam suka yi gudu ya tsere mata to wata rana sai suka ƙara yin wannan gudu a bayan manzo Allah ya ƙara dan manyanta haka to shi ne ko kuma ce farko dai ita manzan Allah sallallahu alaihi da Aisha wato sun yi tsere a tseren farko sai ya zamanto ita Aisha ta tsere wa manzo sallallahu alaihi wasallam to tsere na biyu a wato tseren na biyu da aka yi sai ya zamanto ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tsere wa Aisha bayan Aisha ta ƙara dan girma ta ƙara dan ƙiba haka misali shine har manzo Allah ke cewa hazihi bitilka yana kaman an yi wanwan kenan misali an gane to wannan shine madogaran masu ganin wai mace za ta iya fita titi a guje shin hadisin da ya zo na Bukhari ya ce mace ta fita titi a guje ne ya nuna aisha ta fita a guje ne ko kuma da ita da manzan Allah ne ba mai kallon su wannan abun ya faru ne daga aisha radiyallahu anha sai manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum daban da yake kallon su saboda haka ba za a yi mukaranan wannan da wancan ba ina fatan gane wannan musulunci bai hana mace ta jijjiga jini ba amma ya zamanto akan ka'ida na shari'a kada ya zamanto wurin da maza za su iya ganin ta wurin da za ta iya zubar da mutuncin kanta da abin da ya kama da wannan sannan tambaya na biyu a Allah ya ƙara wa malam ilimi da lafiya da basira ya hukuncin rubuta basmala a katin gayyata na aure ko waninsa katin gayyata na aure yana halatta a rubuta basmala ko baya halatta shi ne tambayan da ainihin ɗan uwa ya yi. to zance na gaskiya wato duk abin da musulmi zai aikata wato in zai rubuta wasiƙa ne ko ba ne ko wa'azi zai rubuta ko abin da ya kamata wannan ya kamata ya ce a ya kamata ya kasance akwai basmala a tare da shi an gane wannan ko an tambayi al'allama ibn bas Allah ya masa rahama a cikin fatawansa shin ya halatta ainihin wato a rubuta basmala a cikin invitation card na aure ko kuma wani gayyata haka nan na walima ko abin da ya kama da wannan sai ke cewa asali shine rubuta basmala din shine asali a rubuta basmala yau idan ka rubuta basmala a cikin invitation card to sai wani da ka bashi wannan gayyata sai ya wurgar da wannan kati a bola ko ya wurgar da shi a waje wanda yake ba shi da kyau misali zunubin zai koma ga wanda ya wulakanta ne kai ka tsaya ne kan sunna na fatan gane kai ka tsaya akan sunna wajen yin bismala da kai shi kuma da ya zo ya wulakanta ya wulakanta ainihin sunan Allah zai fuskanci zunubi kai baka da laifi wannan shine fatawan wanda bin ya bayar to amma dangane da yanda muke a Najeriya yanzu wanda kusan kamar ba a san darajar sunan Allah ba ba wanda za ga mutane da yawa kana ba su kaci kawai zaga suna gama kallo sun wurgar da shi ba sa damuwa akwai sunan Allah ko babu a cikinsa shin ana iya ba da fatawa cewa a cire sunan Allah kawai a rubuta katin haka nan? Eh? Shi dai sunan Allah yana da muhimmanci manzo sallallahu alaihi wasallam hatta da ya rubuta wasiƙa zuwa ga al Azimin Rum akwai bismillahir rahmanir rahim a ciki ya rubuta basmala kuma zai rubuta wannan wasiƙa ne zuwa ga kafiri kuma yasa basmala ashe babban abin da ba a so shine kai idan an baka kati wanda akwai sunan Allah ka wulakanta shi in ka wulakanta shi to kai ne zaka fuskanci zunubi shi wanda ya wanda ya baka katin ya riga yayi abin da Allah ya daura a kan shi Allahu a'lam sannan a ah, shin malam yaya hukuncin wato huda kunne ko hanci saboda kwalliya mace na iya huda kunne ko ta huda hanci saboda kwalliya ya halatta ba canza halittar Allah ba ne to an tambayi al'allama Sheikh Ibn Usaimin da rahimahullah game da haka shi kuma yana ganin babu laifin yin haka ya ce ya tabbata cewa matan magabatanmu matan sahabbai Allah ya ƙara musu yarda wato sun kasance suna yin dan kunne kuma suna huda kunne a sanya dan kunne a wajen kaga da haramun ne da tun zamanin manzo zamu ga haramci akan sakamatan sahabbai suna yi an gane wannan to an tambaye shi kaje to ai wannan kamar nau'in azabtarwa ne mutum ya ringa azabtar da kanshi yaya sai ce haza haza ta'azib ta'azibun basit yace wannan azabtarwan azabtarwa ne mai sauki an gane za a ɗan huda ne minti ɗaya an huda kawai an huda kunnen kawai an sanya kaza da sauransu to amma da aka tambaye shi dangane da huda hanci ba aka ce huda hanci za a iya yi sai ya kyamaci abin sai ya kira abin ya kira abin musla ya kira abin tashwi ya ce kamar cin mutuncin halittar Allah ne mutum ya zo ya huda hanci ko kuma abin da ya shafi wato lalata halittar Allah ba daidai bane misali an gane wannan ko to shi sai Usaimin sai yana ganin cewa shi yana ba da shawara in ra'ayin shi ne kada a huda hanci amma Sheikh Usaimin ya ce haram kaga yadda malamai masu tsoron Allah suke suna jin tsoro su buɗe baki su ce haram sai abin Allah ya haramta ƙarara an gane wannan ko idan nasi ya zo ƙarara cewa abu haramun ne to a lokacin ne suke cewa haram wala taqulu lima tasifu alsatukum alkadhib hadha hadha halalun wa hadha haramun litabtaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun shi ne ya kyamaci abun to amma da aka tambayi Sheikh Fauzan dangane da wannan al'amari na huda hanci shi yace shi ba bai ganin laifin haka din yana ganin insha Allah dan an huda hanci ba laifi bane shi ma ta'azibun ne basit an gane wannan ko saboda haka tunda dai har an samu an huda hanci a zamanin an huda kunne zamanin magabata to kuma a zamanin mu sai gashi kuma ana huda hanci an gane ya halatta ko bai halatta ba asali ya halatta sai an samu nassin da ya hana an fahimci wannan ko saboda haka ba shi daga cikin canza halittar Allah yin haka din musamman in ya zama to daga cikin na ku kamar yanzu ka je garin bare bari haka ai kamar urfu din su ne wannan huda hanci kuma ba su ɗauke shi a matsayin wani abu ba su ɗauke shi kwalliya ne in mace ta yi haka to ta yi kwalliya ta yi kyau sosai saboda haka ba matsala insha Allah sannan dangane da wani yake tambaya cewa akwai hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi wa zalika adhafu iman yace sun tattauna da wani bawan Allah dangane da shi wannan hadisin yana ma bawan Allah nasiha bawan Allah yana sukan hukam yana sukan shugabanni sai ce mai haramun ne sukan shugabanni annabi ya hana shugabanni in suka yi kuskure ana yi musu nasiha ne a koye ba a yi musu nasiha bayanan nan haka a bayyane hawa kan mumbari ko zuwa gidan rediyo ko rubutawa a jarida buɗaɗɗiyar wasiƙa ko turawa ta waya ko abin da ya kama da wannan da sunan wai ana nasiha ga shugaba wato wannan bawan Allah ya nuna duk bai dace da sunna ba sai shi kuma wannan wanda ake ma nasiha sai ya kika shi ƙasa ya ce sam shi yana da hadisi wani hadisi ya kawo shi ne ga hadisin nan shi ne a mamar aminku munkaran fal yugayiru biyadi an gane ko duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku ya canza da hannunsa fa in lam yastadi idan ba shi da iko fa fa bi lisanihi ya canza da harshen sa. fa in lam yastadi in ba shi da iko fa bi kalbi ya canza da zuciyar ya kyamaci abin a zuciya wa zalika azabul iman wannan shine mafi raunin imani to wannan bawan Allah sai ya dogara daga wannan shi to wannan hadisi yana nuna an ce man aiko a ka'ida malaman usulul fiqi man din nan siga ne na umum duk wanda ya ga kuskure daga cikin ku kuma falyugayiru biyadi ah, ya canza da hannunsa shin sawa'un kuskuren da ka gani kuskure ne na talaka ko kuskure na mai kuɗi ko kuskure na mai mulki ko waye kawai ka canza da hannunka in baka iyawa ka canza da harshenka ka yi nasiha in baka iyawa ka kyamaci abin a zuciyarka wannan shine mafi raunin imani sai ka hujja da wannan hadisin to shine bawan Allah yake tambaya na shin wannan hadisin ya isa ya zama hujja ko kuma za a iya ɗauko wancan hadisin man arada an yin sahari zai sultani fala yubdi alaniya an gane wannan ko to yanda al'amarin yake wato shi yasa ko da yaushe muke ce muku baya wadatuwa mutum ya ce ina bin qur'ani da hadisi kawai bai wadatar ba kawai ina bin qur'ani da hadisi kawai bai wadatar ba sai ka ce ina bin qur'ani da hadisi akan fahimtar salafus salih wannan shine abin da al'allama nasiruddin albani ya fa'idantar da mu cewa kada mutum ya ce ai mu muna bin qur'ani da hadisi sai ya dan ahmadiyya na iya cewa yana bin qur'ani da hadisi sufi yana iya cewa yana bin qur'ani da hadisi an gane dan asha'ira yana iya cewa yana bin qur'ani da hadisi dan jama'atu takfir wal hijra kai ikhwan dan ikhwan ikhwanul muslimin yana iya cewa yana bin ƙur'ani da hadisi sururi yana iya cewa yana bin Qur'ani da hadisi haka nan da sauran ƙungiyoyi duka an gane wannan ko in hizbul tahrir to amma in ka ce musu Qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata na kwarai to a nan wani sai ga kowa yayi gum to shin yaya magabata suka fassara wannan hadisin to yanda aka fassara wannan hadisi sun dauki wannan hadisi am ne duk wanda ya ga kuskure ya canza amma sai suka ce hadisin nan na man arada an yansa lizi sultani yayi tafsirin shi an gano wannan ko in mutum ya ga kuskure ya canza da hannunsa yanzu kana iya ganin shugaba ya zo ya sanya sojoji da 'yan sanda ana ta kiɗa shugaba yana ta takarwa da 'yan mata ka zo ka canza da hannunka eh shugaba ya kira kiɗa ko ina an sa sojoji da 'yan sanda da custom da wife gam makamai ta ko ina ga jiragen sama na ta yawo shugaba na tika rawa da 'yan mata sai ka zo ka ce wallahi sai an fasa wannan abun za ka iya kaga me za ka yi to shi ka ce idan mutum ya ga shugaba ya yi kuskure wato in zai yiwu shugaban nan in kana gan za ka iya gyara wannan kuskure to ka kira wannan shugaba gefe ka yi masa nasiha ka nuna mai kurakuran shi shine ma'ana man arada an yansa da zai sultani fala yubdi alaniya shi wanda yake so ya yi nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyanar da nasihan a fili bainan nas walakin li ya'khudh bi yadihi fa ya sai dai ya kama hannun wannan shugaba ya kadaita da shi ya nuna mai gaskiya fa in qabila minhu fa zaka idan shugaban ya amshi wannan nasiha gare shi haka ake so masha Allah wa illa in bai amsa ba fa kana qad addalla zikana alai to ya kasance ya isar da sakon da ke kan shi har ga Allah bai da laifi tunda ya riga ya gaya wa shugaban gaskiya a nan wajen to kila wani ya ce to me zai sa shi shugaban shi ma ba za a yi aiki da wancan hadisin ba kai tsaye abin da ya sa wato shi ne ka'ida ta usulul fiqi cewa la juzu taghyirul munkar bima huwa ankaru minhu cewa baya halatta ka canza kuskure da kuskuren da ya fi shi idan ka zo ka ce za ka canza wannan kuskure kila shugabannin kila ka yi fito na fito da su kila kokarin fito na fito da su a yi maka duka kila ma a kashe ka kila a naka saka ina fatan gane sannan kuma idan shugaba ya yi kuskure sai ya zamanto kana fitowa cikin rediyo ko cikin kaza kana tona mai asiri shugaba kaza dan luwadi ne shugaba kaza dan wato mazinaci ne kaza kaza ko azalimi ne zuwansu kana zubar da mutuncin shugaban ne a gaban mutane idan shugaba ka zubar da mutuncinsa to zai zama to ƙasa ba doka da oda kenan idan yanzu yanzu misali a ce ma amma mahaifinka ne ya zama bai da mutunci a gidan gaba ɗaya in ya ba da umarni za a bi to kuma idan ya zama to babu mutumin da yake kwaba cikin al'umma ya kuke gani za a zauna lafiya in ka ce zan kai ƙara wajen ɗan sanda ce je gaya ma ɗan sandan shi ɗin waye ya ce mu je da kai ma wajen sannan shi din banza kila ma ya je wajen 'yan sanda ya ta zage-zage to kaga doka da oda ta lalace mutanen da ya kamata a ce an ji tsoronsu ana shakkan su, to mutuncinsu ya riga ya zube har ma ba a tsoronsu to kaga ashe kenan azzalimi zai yi zalunci yanda ya ga dama ba tare da tsoron mai ba tsoron wani abu ba ko to kaga wannan shine abinda da magabata suka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana din kuma idan ka duba akwai maslaha sosai a ce al'umma suna jin tsoron shugabanninsu idan har al'umma ya zama to shugabanni mutunci ya riga ya zube gaba ɗaya na shugabanni to zai zama to ƙasar ba za ta zaunu ba tunda in an zalunce ka ba wanda zaka gaya ma ya zo ya warware maka matsalar da kake ciki ina ba san gane wannan to so ba wai ana jin tsoron shugabannin bane aka ce in za a yi musu nasiha a ringa ware su ana so ne a kare musu mutunci ta inda kai ma za a tsare rayuwanka da dukiyanka da mutuncinka da komai an gane ya zama shugaba za a iya zage shi yadda ga dama a wulatsanta shi zai zama to in ya ba da doka ba za abu ba to sai ƙasa ta zama to ba shugabanci ku fahimta almuhim dai idan ka duba littafan malaman da suka yi rubutu kan manhaji za ka ga hikimomi masu yawa na rashin yin inkari ga shugaba akan mumbali kai tsaye cewa akwai barna mai yawa akan shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana hakan sannan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su ma sun karantar mana da haka akwai Usama dan Zaid radiyallahu an lokacin da wasu mutane suke ta inkari ga Usman bin Affan radiyallahu an cewa yayi kuskura kurai sun samu Usama suka ce ku ne manyan malamai shin ba za ka fito fili ka yi inkari ga Usman ba ka fito fili ka inkari gare shi mana sai ce idan zan yi inkari ga Usman sai na yi a gaban ku hadisi ne wanda muslim ya ruwaito in zan yi inkari ga Usman sai na yi a gaban ku saka ni ina yi masa nasiha ba tare da na sanya shedan tsakani ba yace ba na so in bude kofar sharri me kofar sharri shine zubar da mutuncin shugaba shugabanci yana da muhimmanci an gane wannan karatun da muke yi din nan in ba shugabanci ba zai yiwu ba ina ba san gane wannan in karatun da kake yi da kasuwancin da kake yi da sana'an da kake yi in babu shugabanci to ba zai yiwu ba akwai mutumin da yana so ya tayar da wannan karatu yana jin tsoron shugabanni akwai wanda yake so ya hana ka sana'a ya kwace maka jalinka amma yana tsoron shugabanni ina ba san gane wannan to wannan shugabanci shine tsayar da kai haka ke iya kasuwanci haka ke iya sana'a haka ke iya karatu da sauransu da zaran ƙasa ya zama to ba doka da oda to komai zai dakata cik Allahu a'lam to sai za mu daka za mu tsaya nan saboda lokaci ko yanzu to ina ganin bari mu ɗan yi karatu kaɗan ko yanzu sai ya zo ya bayani kamar zai ɗan fi in saura minti goma sai Yau za mu tashi cikin aya ta arba'in, shi ne inda Allah ta'ala ke cewa, Inna ma ƙaulula li shay'in, za a an na ƙula lahu kun fayakun. Wato dalilin da ya sa Allah ta'ala ya wannan magana shi ne karatun da muka yi jiya, kafirai suna cewa kamar yadda Allah ya bamu labari wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'asu Allahu may yamut su kafirai sun yi rantsuwa da Allah matsar rantsuwan su iya kokarin su cewa Allah ba zai tayar da wanda yake mutuwa ba duk wanda ya mutu ya riga ya zama to kasa shikenan magana ya wuce a idza midna wa kunna turaba wa izaman a inna lamab'usuna khalqan jadida an gane sai Allah ya ce wa'adan alayhi haqqan walakin aktharun nas la ya'lamun to shi ne Allah ya ce gaya ma mutane masu cewa idan mutum ya mutu yaya za a yi mutum ya mutu Allah ya tsayar da shi sun suna mamaki amma kuma imamul al ya ce akwai wani abu mamaki kan su wayannan mutanen su kafiran maka sun yarda da Allah har ma sun yarda da darajar Allah ɗin, har ma suna rantsuwa da shi wa aqsamu billahi ba sun ce sun rantsa da Allah gayar rantsuwansu kaga she kafiran maka sun yarda da Allah har ma sun yarda da wato wato matsayinsa har suna rantsuwa da shi amma kuma sai suka nuna gajiya wani kuma suka ce ba ya ba'atul mai ya mutu kuma Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba to Allah da suke rantsuwa da shi din nan kenan gajiyayye ne kenan Allah sun yadda yayi halitta amma kuma suna ganin yayi halitta amma halitta in ya riga ya rube Allah ba zai iya dawo da shi ba kaga wannan akwai wauta shin halitta shi yafi wahala wanda ya halici abu ba tare da ya kalli dizainin kowa ba shi ya fi wahala ko kuma dawo da halitta bayan an riga an yi shin aikin aikin ainihin wanda aikin sayansi zan ce ko shi ya fi wahala ko aikin ainihin bakanike ko ya za a kira shi eh kaga dai wato Allah da ya fara halitta ɗan adam bai kalli dizayin ɗin kowa ba to amma dan adam in ya riga ya lalace dawo da shi wanne fi wahala da a ce an haɗa injin bayan an haɗa injin sai injin ya buga wanda ya ƙirƙiro injin ɗin ba tare da ya kalli ko na kowa ba shi shi ya fi ƙwarewa ko kuma wanda bayan injin ya buga zai dawo da injin yadda yake ina ba ta gane to su sun yadda tabbas in ka tambayi kafiran maka wa ke halitta za su ce ma Allah ke halitta amma shin idan mutum ya mutu Allah zai iya dawo da mutum zai ce a'a an gane wannan suna ganin kwata-kwata ba zai yiwu ba to shine Allah yake cewa kunu qul hijaratan aw hadida aw min aw khalqan mimma yaquru fi sudurikum kace musu kasance dutse ko bakin karfe ko kuma duk wani halitta da yake da girma a cikin zuciyanku to insha Allah Allah zai dawo da shi an gane sai Allah ya ce to bari ku ji al'amarin mu don ku san karfin ikon Allah inna ma qauluna li shay'in Allah ya ce kawai lalle kawai maganar mu ga abu idza aradna um muna so mu halice shi an naqula lahu kun fayakun kawai shine mu ce masa zamo sai ya zamo shikenan kawai ba tare da wani wahala ba an gane idan dan adam ya riga ya rubi in Allah na so ya mai da shi zai ce zamo ne kawai sai ya zamo inna masalu isa inda lahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kaga misalin annabi Isa a wajen Allah kamar misalin annabi Adam ne Allah ya halice shi daga turbaya sannan sai ce mai zamo sai ya zamo ba wahala an gane wannan ko to a cikin wannan aya akwai dalili na ahli sunna cewa qur'ani ba halitta bane shi duk wanda ya ce qur'ani halitta ne ya yarda wannan shine fatawa na ainihin magabatanmu na kwarai imamu na malik bin anas imamu dar hijira ya ce duk wanda ya ce qur'ani halitta ne a fulla kanshi jinin shi ya halatta kai tsaye amma idan an ce a fulla kanshi wane ne zai fulla kanshi ni ko kai in wani ya zama masallacin da ya ce qur'ani halitta ne zan iya daukan wuka in fulle mai kai to waye zai fulle mai kai abin yana hannun hukuma ne ko an ce ta malam ba ta wuce amin shi malam sai dai ya ce amin amma abin da ya shafi zantar da hukunci zantar da hukuncin mazinaci ya yi zina ko zantar da hukuncin mashayin giya ya sha giya ko barawo ya yi sata a yanke mai hannu haƙƙin wane ne haƙƙin hukuma ne a gane shi ma idan mutum ya zo ya ce ƙur'ani ba halitta ba ne sai mu kama shi mu damƙa wa hukuma idan hukuma ta hukunta shi ta tsira in ba ta hukunta shi ba ita da Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi na wani canza magana ko me na ce a in mutum ya ce ƙur'ani halitta ne nake son ci in ya ce ƙur'ani halitta ne jazakallahu khairan in mutum ya ce ƙur'anin nan halitta ne ba to shi ne ya ce wannan za mu kama shi ne mu damƙa ma hukuma idan hukuma ta hukunta shi kamar yadda aka faɗa yadda imam malik ya ce a fulle mishi kai kala in ba ta zartar ba ta ce tana bin tsari ne na demokarasi ita ba ruwanta da kaza kaza to ya rage nata ko wa ma ala rasul illa al balagul mubin shi dai malami ya riga isar da sako ya damƙa ma hukuma yanzu kuma kai da ka zartar da hukunci kai Allah zai tambaya gobe kiyama shin wane ya ce qur'ani halitta ne haka ne ya ce haka ne ka san cewa hukuncin shi kaza ya ce haka ne me ka zartar shiru sai Allah ya hukunta shi an fahimci wannan aiki in an kama barawo aka kawo mutum aka kawo ainihin hukuma kai naka ka damƙa ma hukuma in ka damƙa ma hukuma yanzu ka jira ta zartar da hukuncin Allah a gare shi in ta zartar ta tsira in ba ta zartar ba ita da Allah sai ta faɗi uzurin da ya sa ba ta iya zartar da wannan hukunci ba shi ke nan kawai an gane wannan ko shi ne ma'anar wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne kuma dukanku abin tambaya ne game da kiwon da aka ba su Allah shi taimake mu na'am wallazina hajaru fillah wallazina hajaru fillah min ba'di ma ulimu annahum fi dunya hasana ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون wallazina hajaru fillahi wa'annan da suka yi hijira saboda Allah min ba'di ma bayan an zalunce su an hana su yin addinin su lanubawwi annahum fi dunya hasana za mu zaunar da su a cikin gidan duniya da wani kyakkyawan ainihin zama za mu zaunar da su a kyakkyawan duniya da wani kyakkyawan ainihin yanayi wala ajrul akhiratu akbar kuma lalle wallahi ladan lahira fa shi yafi girma a nan duniya za a ciyar da su daɗi amma ladan lahira fa shi ya fi girma laukanu ya alamu da sun kasance sun sani al'allama ibn kasir allah ya masa rahama yana faɗa a cikin tafsirinsa cewa allah subhanahu wata'ala ya bamu labari game da sakamakon da zai yi ga muhajirun sakamakon da zai yi ga masu hijira wanda suka yi hijira fi sabili sun yi wannan hijira saboda neman yardan Allah subhanahu wata'ala sai ce zina fara ƙudar wal ikwan wal kullal mutanen da suka rabu da gida suka rabu da ƴan uwansu suka rabu da masoyansu raja raja'a sawabillah saboda fatan samun lada a wajen Allah subhanahu wata'ala sai ce zai iya yiwuwa sababin saukan wannan aya in ibnu kasir ya sauka ne game da masu hijira na habasha hijiran da aka yi na farko zuwa habasha zuwa ƙasar najashi allazina ishtadda aza qaumihim wanda su mutanen maka lokacin cutarwar mutanen su yi tsanani har ya zamanto sun gwammace su bar ƙasarsu su koma ƙasar najashi shi wannan najashi din kuma krista ne shi sarki ne krista amma kuma mai adalci amma ba wai yana hukunci da littafin Allah ba ne. amma yana da adalci ga mutane to da bala'i yayi bala'i aka hana ainihin musulmi yin addini a makka sai suka yi hijira suka koma daga garin kafiri zuwa garin wani kafirin dan a lokacin bai musulunta ba ya halatta mutum yayi hijira daga garin kafiri mai tsananin adawa ga musulunci zuwa garin kafiri mai sauki kamar a ce kai mutumin china ne mutanen china suna da tsanantawa ga musulunci har ma yanzu shugabannin china sun ba musulmi wani lokaci kowa ya yi watsi da musuluncinsa ya koma zuwa ga addinin china in ba haka ba za a kashe mutum ana so duk wani musulmi ana so kowa yanzu shugaban da ya hau mulki yanzu na china yana son yanzu duk wani dan china ya zama ya zama dan china bi ma'anar kalima komai nashi ya zama china baya son ya ji ana karatu wani qur'ani da larabci sannan baya son ya ga ana yin musulunci ana wani allahu akbar allahu akbar an tsaka zaman to mai china mutanen da ba su yarda akwai Allah ba yana takura wa musulmin garin sosai yana hana su azumi yana hana su sallah yana hana su kaza sannan ya sanya lokaci wanda kowa ya zama to kafiri to irin wannan wanda ana tsananin takura maka zaka iya hijira daga china ka dumfari america ko daga china ka dumfari ingila ka tashi daga kasar communism zuwa ƙasar democracy kaga da kwaminisanci da demokarasi duk akwai matsala amma idan barna ya haɗu guda biyu wanda ya fi sauƙi sai a duba mai iza ta zaha matul mafasid uddima akhafuha idan barna ya haɗu ya zama duk guda biyu sun haɗu an rasa yadda za a yi sai a duma wanda ya fi sauƙi wannan shine ka'ida na addini an gane wannan ko tunda sun hana mu ƙasar communism sun hana mu addini sai mu tafi ƙasar demokarasi sai mu je ingila mu je ƙasar america mu je kaza shi yasa kamar a duniya babu ƙasar da take bada yanci ga mutane kamar ingila sosai misali to za ga musulmi da yawa hatta ƙungiyoyi ma kungiyoyi fa eh, ƙungiyoyin ta'adda sai su gudu su koya wajen irin ƙungiyar sururiya shugabansu yana wajen hirkwatar na wajen gaba ɗaya saboda haka kaga su ƙasar demokradiya suna bada yanci domin sun ce suna bada ai eh, human rights ne to irin wannan sai ka ga sai su baka yanci kai addininka in ma sun hana ka yin sallah sai ka yi tsara tsarin su da suka tsara na barna shi kuma zai kwato maka yancinka sai ka zo ka ce sun hana ni barin gemu a matsayina na musulmi kuma ahlus sunna ni kuma addini ya ce a bar gemu kana zuwa ka dauki lawyer sai ka da gwamnati sai a baka dama sojojin America musulmi suka ce su musulmi ne an hana su barin gemu aka ce to kaza suka kai kara kotu suka dauki lawyer kuma suka yi winning case mata a kasar Faransa da aka hana su barin hijabi sun kai ƙara kuma sun yi wunin kes ina ba san gane wannan sun kai ƙara sun yi wunin kes saboda wato an ba su right su turawan sun tsara kayan su da kansu cewa kowa ko kana bautar rana ne a baka yancin ka to irin wannan ƙasa ɗin ya fi sauƙi akan ƙasa irin china ƙasa irin su russia ƙasa irin su koriya irin ƙasashen da suke bin communism sun fi tsananin adawa ga addinin musulunci ƙasan da suke ɗan adawan suke ɗan da'awan kristanci haka sun ɗan fi sauƙi, wala sajidanna ashaddan nas adawatan lil lilla amanu al yahud wal ashirar? ashraku zaka samu wanda suka fi tsananin adawa ga musulmi sune yahudawa da kuma masu bautan gumaka maguzawa wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladzina amanu zaka samu wanda suka fi tsananin suka fi kusancin soyayya ga musulmi sune allazina qalu inna nasara su ne masu cewa mu kiristoci ne to sun fi sauƙi ƙasashen kiristoci irin amerika irin ingila irin faransa sun fi sauƙi ga musulmi akan Roshiya. amma musulmi sun fi jin haushin amurka biyar da suke jin haushin mai russia saudiya tana tana mu'amala da kiristoci su kuma iran ƙasar shi'a tana mu'amala da maguzawa sama sai kaga sai ga ana dead to america ba a cewa dead to russia sai ga mutane suna ta cewa yaya za a yi saudiya ta ringa mu'amala da ma ta yi mu'amala da roshiya roshiya wanda ba sa bari a kai ƙur'ani ƙasar roshiya da ba sa bari ta yi sallah roshiya da suke kashe musulmi haka da su da china amma america akwai masallatai america akwai kaza kasancewarsu kafirai makiya allah amma suna barin ai addini a hankali a hankali da tsarin mulkin su sai musulunci ya ci america kuma da human rights ɗinsu za ku yi ta addini a ta musulunta da sun takura ma zai ce human rights this su an gano wannan ai to ba mutanen China sun san musulunci ya shiga waje in aka ba musulunci dama yayi magana zai yaku shi yasa suke takura musulunci ba sa barin ko mutu ko kadan sun ga kasar Europe musulunci na ta yaduwa da sauransu to saboda haka sai sahabbai suka yi hijira zuwa kasar Habasha a lokacin nan shine Ibn Kasir ke cewa yana ganin wannan aya an saukar da shi ne ga wa'anda wahala ya tsananta a gare su a makka har ya zamanto sun fita daga ainihin garin makka suka koma ƙasar habasha yake cewa domin su samu daman bauta ma ubangijinsu wa'annan sun yi hijira ne don su samu daman mai bauta ma ubangijinsu daga cikin manya-manyan wanda suka yi wannan hijira a lokacin akwai babban sahabi usman bin affan radiyallahu an tare da shi akwai matar shi ruqayya bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai Jafar bin Abi Talib dan ammin manzo sallallahu alaihi wasallam da Abu Salama bin aswad shi ma yana daga cikin wanda suka yi hijira an ce wanda suka yi hijira zuwa Habasha sun kai mutane 80 a lokacin nan da suka yi wannan hijira din to wannan shine bayanin al-Allama Ibn Kathir a cikin tafsirinsa shi kuma Imam al-Qurtubi yana cewa wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu yace ma'anar hijira a nan wajen shine mutum ya bar kasar shi ya bar iyalansa ya bar danginsa saboda ya ceci addininsa an gane ko ya ce kuma daga cikin hijira akwai barin miyagun abubuwa mutum ya ƙaurace ma wurin da ake tsafi ya koma inda ba a tsafi wurin da ake saban Allah ya koma inda ba a saban Allah ya ce saboda haka ya ce wannan yana ganin ayan nan an saukar da shi ne ga suhaib a rumi da bilal da khabab da ammar bin yasir ya ce mutanen makka sun azabtar da su har ya zamanto al'amari ya tsananta gare su to a lokacin da suka rabu da mutanen makka sai suka gudu suka yi hijira zuwa madina wasu kuma suna cewa ayan ta sauka ga abi jandal bin suhail da na cewa kai abinda ake nufi da wannan aya kawai su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam zalamahum mushrikuna bi makka yace mushrikai sun zalunce su a makka wa akhrajuhum suka fitar da su daga makka hatta lahiqa da'ifatun minhum bil habasha har ya zamanto wasu bangare daga cikin su sun riske habasha sannan daga baya sai Allah ya zaunar da su darul hijra wa ja'ala lahum ansara min al mu'minin ya sanya musu mataimaka daga cikin mu'minai shine ma'anan wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu wa'anda suka yi hijira saboda Allah bayan an zalunce su da nubawwi annahum fi dunya hasana da sandu zamu zamu zaunar da su a gidan duniya ga kyakkyawan yanayi an ce wannan hasana din shine madina wajen wasu malaman tafsiri lanubawwi annahum fi hadhihi dunya fi dunya hasana ai fi dunya almadina za mu zaunar da su a cikin duniyar nan madina wato an kore su a makka sai muka musanya musu mai madina an gane wannan ko to wannan shine wajen wasu malamai wanda ya faɗi wannan shine abdullahi bin abbas da hassan da imamu sha'abi da katada sannan na biyu can wato hasana din nan suka ce arrizqul hasan za mu ba su arziki mai kyau a nan gidan duniya wanda ya faɗi wannan shine babban tabi'i mujahid sannan na uku an nasaru ala aduwihim Allah zai ba su nasara akan maƙiyansu. an gane lanubawwi annahum fi duniya hasana za mu zaunar da su da kyakkyawan yanayi bi ma'ana wa'annan maƙiyan da suke azabtar da su suke hana su yin addini za mu hallakar da su su kuma mu gadar da su wannan waje wa aurasnal qauman ladina kanu yustad'afuna masharik al-ard wa magariba allati barakna fiha wa tammar kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il bima sabaru to su ma wayannan in suka yi hakuri za mu hallakar da wayancan su kuma mu tabbatar da su akan ainihin nasara ya zamanto wato daular musulunci na hannunsu an gane wannan ko to a takaice dai malamai sun yi fassara duk fassarar da suka yi kuma ka duba kowanne daga ciki babu wanda yake kuskure za a iya haɗawa a ce duk Allah zai ba su wayannan dan duk abin da aka faɗa gaba ɗaya sai da Allah ya ba su daga cikin wannan akwai abin da ya ce ma baqiya lahu fi dunya min sana abin da ya wanzu a gare su na duniya na yabo za a yi ta yaban su a duniya shin ba a yaban sahabbai za duniya irin gogormayin da sahabbai suka yi yanzu ba ka yaban su su za samu wannan wa ma fi ha li auladihim da abin da ya zamanta a gare ta ga 'ya'yansu mina sharaf sai imam al-qurtubi yake cewa wa kullu zalika ishtama'a lahum bi fadlillah yace dukkan wannan gaba daya ya taru a gare su da falala na Allah sai ce alhamdulillah kenan duk wayannan abubuwa sun taru sai ce amma kuma wala ajrul akhiratu akbar amma fa ladan lahira shi fi girma law kanu ya'lamu da sun kasance sun sani Allah ya ba su wannan gidan duniya kyakkyawan sakamako sannan kuma zai ba su lahira na'am alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun to su wa'anda Allah zai ba wannan sakamako su ne allazina sabaru su ne wa'anda suka yi hakuri wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suka dogara da ubangijinsu dazun na kawo maganar annabi Musa alaihi salam lokacin da a banu isra'il suka yi ta'azabtar da ainihin kai fir'auna ya yi ta'azabtar da banu isra'il yana ta'azabtar da su har ya zamanto bala'i ya yi bala'i eh? wa izna jena wa izna jena kuma ali fir'aun yasumuna kuma su al'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa fi zalikun bala'un min kuma azuyin to lokacin da bala'i ya yi bala'i sun samu annabi Musa ai kace uzina min kabali an ta'tiyana an cutar da mu ya kai Musa tun kafin ka zo mana an cutar da mu sannan wa min ba'di ma tana, sannan bayan ka zo mana gashi ana ta cutar da mu har yanzu kuma kai annabin Allah ne zaka iya roƙon Allah ya cece mu sai annabi Musa ce me asallahu an yuhlika aduwaku yace ana fatan Allah zai halaka da makiyanku tabbas wa yastakhlifakum fil ard fa yanzura kaifa ta'malun Allah fa yanzur kaifa ta'malun Allah ta'ala zai halaka da makiyanku kuma zai kalifantar da ku doron ƙasar nan kuka yi haƙuri kuma zai duba yadda kuke aikatawa an gane a wata aya ya ce musu wa ista'inu bil ardi billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin an gane to karshen al'amari fa bayan ya ba su haƙuri bayan sun haƙuri na tsawon lokaci me ya faru fa awrasna al qauma allazina kanu yastad'afun masharikal al ard wa magharibaha allati barakna fiha sai muka gadar da wa'annan wanda ake ta raunanarwa ana zaluntar su muka gadar da su gabashin ƙasa ko da kuma kudanci da kuma a gabashin ƙasa da kuma wa magariba da yammacin ƙasa wanda muka sanya albarka a gare ta wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il bima sabaru kuma sai kalmar ubangijinka kyakkyawa mafi kyau ta cika ga bani isra'il saboda haƙurin da suka yi ashe idan aka yi haƙuri ana cimma wani irin buri mai girman gaske ana cimma nasara an gane masu karin magana suna cewa wasabaru abuna wasabaru kasmihi murrun mazaqatuhu lakin a waƙi buhu a halamin al'asali Ya ce shi kalmar sabaru kamar sunan shi ne madaci dama an samo shi ne shi sabaru asalin shi maɗaci. shi dama sabar kamar sunan shi yake ɗaci gare shi sai ce murrun mazaqatuhu ɗanɗanan shi ɗaci gare shi shi haƙuri lakin mazaƙaƙa lakin a waƙi buhu a halamin al'asali sai dai sa ƙarshensa sa ya fi zaƙi fiye da mai zuma an gane wani ko shi ne Allah yake cewa to wa'annan bayan Allah Allah zai gadar da su wannan amma su waye sai ce Allah zina sobaru su ne wa'anda suka yi haƙuri wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu kawai suka dogara kuma arsalna وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن شاء الله زم قيانا saboda akwai wasu bayanai wanda ainihin mala aliyu badarawa zai yi yanzu insha Allah saboda muhimmancin bayanin shi za mu tsaya nan zai bayanin akai insha Allah gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullah ga wani abin wai ga dubu biyu a sa a kudin kafin wani kawo to wani bawan Allah ya kawo dubu biyu ya ce a sa a cikin kudin kafet Allah ya saka mishi da alheri shi wannan kudin kafet din ana nan ana ta neman taimako kofa a buɗe yake jama'a su san akwai wani bawan Allah ya turo mun ta test cewa zai ba da gudunmawa baya so a faɗi sunan shi zai ba da gudunmawa na dubu ɗari biyu saboda kafet kaga idan muka hada sai yanzu ɗin uwa muke jira da Allah a samu wani ya kundin bala ya cika mana sauran kuɗin dubu nawa kace dubu ɗari uku da tara ne ko kaza da zarar an an cika wannan kuɗin kawai insha Allah kila kawai washe gari kawai insha Allah kila ga kafet kaga da Allah yan uwa a dage a taimaka fi sabilillah ga dai wannan uwa yayi ya yunkura ya ce zai bada dubu ɗari biyu ya ce a yau din a yanzu ba an gana buƙatar kuɗin ajiya hamsa abin da ya turo kenan saboda haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama koma eh to insha Allah mala aliyu hmm? Eh, ke to أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba duk shekara kusan al'ada ta gudana akan haka ana ɗaukan ana sa karatun malam shek Yahya Muhammad Asalafi a gidan rediyon Alheri Rediyo da kuma TV. Farko a cikin ikon Allah ne yunkurin mu dinga haɗawa ne kuma mun fara daga baya kuma aka samu wani ɗan siyasa wanda yake wanda ya sauka muke haɗin gwiwa da shi mu ɗauki ɓangare ɗaya ya ɗauki ɓangare ɗaya. To haka abin ya ci gaba da tafiya tsawon shekaru kuma daga baya wannan shekaran bai ɗauka ba amma sai Allah subhanahu Ta'ala ya mai gurbinsa da wani bawan Allah wanda ya ɗauki ɓangaren tibin mu kuma muna nan dai akan bangaren rediyon hikiman a zo a yi wannan jawabi shine watakila wani dan uwa yana so shi ma ya bada nashi gudunmawan wajen haɗa kusan dubu ɗari biyar da motsi domin ɗaukan ainihin ɓangare ɗaya in ko ɓangare biyu ne kusan miliyan ɗaya da wani abu kenan tv da rediyo awa ɗaya farkon ramadan har ƙarshen shi watakila wani yana da niyyar irin haka ɗin amma zai ce ai bai san hanyar da zai sa nashi gudunmawan ba shi ne muke zuwa mu faɗi mutanen da suke wannan kokari namijin kokari a wannan yanayi da ake wambanu wamba ka bani ba hannu baka hannu kwarya amma saboda mahimmancin yada addini da yada alkhairi taro da sisi haka a tsawon shekara har a iya hada wannan kuɗi wani lokaci ma har mu dan samu rara misali muke faɗan sunayensu domin yan uwa su musu addu'a kuma su samun karfin gwiwa kuma watakila da jin haka wani ya ce ai na ji an kira sunan ni ma shekara mai zuwa ga tawo gudunmuwa wannan ita ce kawai hikiman ba dan wani abu ba ne muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi ya kara ma dukiyansu albarka kamar yadda dai muka saba duk shekara mukan ce mutum na farko shine malam Ahmad Rufai wanda yake aiki a nan hukumar wutar lantarki nefa da yana zaune ne a nan sabon kawo wajen nane yanzu ya tashi ya koma ina jin rigacikun ne saboda haka wannan shine mutum na farko kwarai da yana ba ya ba mu gudunmuwa akan tafiyan nan sosai a baya ba gudunmuwa kawai ba shine ya jawo mana abokin shi malam MS Duhu Muhammad Sani Nuhu shi ma tare su aiki a nan nefa nan mandu gaskiya tsakani da Allah waɗannan mutane guda biyu suna ba da kyakkyawan haɗin kai a tsawon shekarun nan mutum na uku shine dan uwa ainihin architect Umar Idris tare da waɗanda suke da kamfanin na actress suna da kamfani na zane da abokanan shi ana tare kowane lokaci shi ma wannan suna ba mu gudunmuwa mai tsoka duk shekara tsakani da Allah wannan kuɗin suna hawa ma sai ka ji abin ya yi bonsin ya ya ya ƙara yawa misali tun uku shine malam Salihu Ibrahim wanda yake zaune nan tsakanin Badarawa da SMT Locust yana aiki a nan NHIA din nan wannan hukuma ta lafiya da wannan nan abakwa wannan shi ma tun da ya alkawari bai taɓa sabawa ba na biyar shi ne malam abdulhakim imran shi ma yana aiki a nan wannan hukuma ta nhis din nan ku nan tare suke a nan a koke shi yana can ya koma an maida shi wajen marafa a nan inda gidan shi yake kuma a nan ofis ɗin shi yake yana kokari mutum na shida shi ne ofisa ibrahim adam lere wanda yake aiki a prison yard nan inda ake wannan ɗin mutane yana kokari tun da ya alkawari shi ma bai taba sabawa ba sai mutum na bakwai shine malam Musa ma da dan kasuwa ne a nan Ibrahim Tayo Road yana nan ana yana badarawa sai malam Nura Muhammad za mu ce kawo ne ko badarawa asali dai kawo ne amma mun kwace shi a badarawa to gashi nan dai Abu Safiya sai mutum na tara shine malam Sani Suleiman wanda yake aiki a Kifa yana kokari musamman ma mahaifiyanmu mahaifiyar shi a tana duk shekara tana dan tallafa mana gaskiya wannan shekaran dai ba mu ji ba tukuna amma dai muna sa rai insha Allah da ita da ƴaƴanta da zuriyanta duk Allah ya saka musu da alkhairi na gaba shine malam Shu'aibu Umar wanda yake aiki Federal Secretariat Ina nan sabon kawo sai na sha ɗaya shine injiniya Nasir Ibrahim wannan ana tare da shi kowane lokaci sai Alhaji Ismail Musa na Gwari Road muna tare kowane lokaci akwai Ustaz Muhammad Lawal wanda dan Badarawa ne ya shahara da ainihin lawan gwaska sai malam na sha hudu shine eh, malam salim eh, mahadi wanda yake madarasar eh, tasihul iman sai malam usman abbas wanda yake layin form shi ma yana na ofis ɗin sunan federal secretariat sai usta zakariya abubakar waɗannan su ne sai kuma tun da kusan muka fara wannan abin akwai ɗaliban madarasar tarbiyyatul aulad bangaren part time da daɗi ba daɗi duk shekara suna ba da nasu ainihin tallafin muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya ƙara wa dukiya albarka ya sa a mizani kuma ya ƙara ƙarfin gwiwa malam kuma Allah ya ƙara mishi lafiya Allah subhanahu ta'ala ya sami ya azarta shi wanda za su mai wannan ƙoƙari da yake a cikin zuriyarsa ya ƙara basira wannan shine a takaice kuma kamar yadda dai muka saba faɗa bayan karatuttuka da ake yi nan tsakanin da asubahi da kuma tsakanin magariba da isha'i to ma mun yi kokari mun jawo su badarawa malam yahaya yana zuwa mana shek yana zuwa ranar talata shek bashir yana zuwa ranar alhamis idan ba wannan bane kawai shine karatun kusan shekara mun shiga shekara takwas yanzu da wani abu in ka gaba a yi wannan karatun ba to sai dai wani ikon Allah yau da gobe da bata bar komai ba amma in ba haka ba wannan karatu kusan titi ne garanti ne in dai ka je insha Allah za a yi misali muna fata Allah subhanahu wataala ya mutu kuici da gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya kara mu rayuwa albarka assalamu alaikum wa rahmatullah in akwai wanda ban ambata ba ciki ayi hakuri ah, ajizanci ne irin na mutum amma da insha Allah ina jin waɗannan su ne jazakumullahu khairan malam aliyu kudarawa idan na lokaci ya riga yayi ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu Allah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu